قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا kace ya kai wannan manzo kana mai mayar musu da martani da akwai wasu mala'iku a bayan ƙasa waɗanda suna zaune a cikinta suna kai kawo cikin natsuwa kamar yadda yanayinsu yake ai da mun aiko masa da manzo mala'ika irinsu, domin shi ne wanda zai iya fahimtar da su abin da aka aiko shi da shi, don ba hikima ba ne mu turo masa da manzo daga jinsin mutum, to haka yake dangane da yanayin kuma.